na ya ke jiki babu mai da lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu Masu sauraron lafiya uwa jiki Assalamu alaikum, Jummai mai ke farin cikin gabatar da wannan shirin. gani ga likitan kunan Dr. Muhammad Ladan wanda zai yi ƙoƙarin amsa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko. Likita ina fatar kana lafiya. Alhamdulillah ina lafiya hajiya. To za mu fara ne da wannan wasiƙa da muka samu daga wajen ɗan Juma Ciyaman na Sadau a can bakin kasuwar kwanan ɗan gora jihar Kano, Najeriya. To. To likita wannan malami yana fama da ciwon kunne da ke fitar da ruwa. ya ce ya sha zuwa ana ba shi magani amma da ya warke sai kuma ya dawo da farko me ke sa irin wannan ciwo da har kunnen mutum zai riga fitar da ruwa to abin da ke kawo wannan wani kwayan cuta ne da ke shiga cikin kunnen ɗan adam yanzu yakan shiga cikin sun kunnen da akwai na waje akwai na ciki akwai na ciki ciki eh. lokacin shiga na farkon da na tsakiya to lokacin wannan kwayan cuta in ya shiga sai ya rinka fitar da ruwa din nan to amma in dai abin da ke faruwa malamin ana ba shi maganin da bai aiki ko ko aka ba shi maganin sai abin ya dawo to kwayan maganin da ake ba shi bai kashe kwayan cutar ne hajiya saboda kamar nan kasashen abin da ake in wannan ya faru haka ita faruwa to za a ɗauki shi ruwan ne a gwada shi a ga wani irin kwayan magani ne ke kashe shi sannan sai a ba mutum ko kuma a ta canza sai an samu wanda aka dace ya warkar da ciwon amma in yana dawa to kwayan cutar da maganin da aka ba kwayan maganin bai dace bai dace da wannan ciwon ba kenan ko kwaya bai kashe wannan kwayan cutan kenan shi yasa to in yi haka ya kamata ya je wani likita ce ce to duk maganin da suke bashi bai aiki kada ya su rinka bashi magani kowane iri kowane lokaci ya a bashi magani iri daya dole a rinka canzawa To kuma ga wata shawara likita tunda ban sani ba ko mutumin ya yi ta zuwa gun likita guda ɗaya ne ya canja likita kawai. Eh kuma aikin sa akwai likitoci waɗanda suka gwanance akan abubuwan kai da wuraren ido da baki da kunne da hanci yau wanda ake kira su ent to waɗannan su suka fi gwanin cewa akan abubuwan da ke faruwa a wurin kan adam to shi ya kamata ya je wurin su ko kuma amma likitan da yake zuwa yanda kika ce canza likita inda likitan da yake zuwa bai abin eh. bai fahimci abin da ke faruwa gare shi ba ya kamata ya canza likita kuma muna fatan cewa yana sauraron wannan shirin shawarar da ka baya din in ya je tunda ya ce ya sha zuwa ana bashi maganin shi ma yana iya shawartar likitan da a ɗebi ruwan aje a duba ko eh ce aje a duba a tabbatar kwayan da ake bashi magani da ake bashi wanda ya kamata ya kashe wannan kwayan cutar ne hajiya. To muna fatan Malam Dan Danjuma Allah ya sa a dace. Amin amin hajiya. To shi kuma Dr. Wadatu Idris Azare. To. A can kasuwar Azare akwatin gidan waya ko a can dai jihar Bauchi. To hajiya. Da farko yana son ya san wai me ke kawo kumburewa ciki ne. akwai abubuwa da yawa da ke kawo yawan cikin hajiya eh, na farko wani lokaci abubuwan da muke ci suna fitar da wani irin iska kamar irin su wake da waɗansu ganyika to kuma akwai waɗansu mutane wani lokaci irin ciwokan da ke faruwa a cikin ciki irin su ciwon hanta da sauransu kuma akwai ƙaban ciki duk waɗannan na kawo ah, da kuma ciwon hanta da sankaran ciki duk waɗannan na kawo kumurewan cikin ɗan adam. Ba za a san dalili ba sai an je an duba. Eh sai an duba saboda ba abu ɗaya ke kawo ba. Waɗansu za cikin na kumburewa kuma sai ta tusa kamar wani iri. Waɗansu mutane suka sha akwai waɗansu mutane suka sha madara sai cikin su ya kumbure. Eh, bai karɓi jikinsa ba. Bai karbi jikinsa ba duk waɗannan na kawo kumburin ciki. Saboda haka inda cikin shi na kumburi kawai haka ba wani ba wani dalili. Ko kuma in ya ci wani abinci ne cikin ya soma kumburi ya soma tusa da yawa. ko kuma kawai cikin ya kumbure haka to ya kamata a je wani likita a duba domin a akwai dalili don akwai abubuwa da yawa da ke sa ciki ya kumbure hajiya To in dalilin cin wani abinci ne kila in ya daina ya ji sauki. Eh in dalilin cin wani abinci don akwai mutane da yawa sukan ci kamar irin su wake irin su kabe da wadannan ganyayyaka haka bai karbe su ba bai karbe su wannan yakan sa in mutum ya ci wani irin iska ke fita <laughs> wanda ake kira gas da turanci to in ya fita to shi ke sa wani lokacin sai ga cikin mutum ya bum bum haka to in dai kuma in dai don cin abinci ne akwai irin magani da ake ba mutum wanda yake in ka ci irin waɗannan abubuwa kan taimaka ya narkar da irin waɗannan abubuwan kamar irin su wake da sauransu amma ban sani ko muna da su a kasashenmu. To in kuma ba haka ba ne in ya je aka duba za a ga ko yana da sankaran ciki ne ko wani abu ne. Ko abu a cikin eh, eh. eh to eh, dole je a duba. To likita malamin ya sake wata tambaya. To. Ya ce me ke kawo ƙaiƙayin jiki ne? To abin da ke kawo ƙaiƙayin jiki akwai abubuwa da yawa da ke kawo jiki na farko wani lokaci akwai ɗansu abubuwa ko sabulu ko wani zani ko ta wani abu da muka canza. inda bai tare jikin na adam ba wannan yana kawo jikin mutum keke ko kuma wani ruwan in kan canza ruwan wanka ko inda kake ruwan da kake amfani da shi a wadansu abubuwa ko kuma wani lokaci canza yanayin wuri ma yakan sa daga jikin mutum na keke duk waɗannan na kawo keken jiki hajiya. To akwai magani? Eh yawanci abin da ake yi in dai in dai domin wani abu da kake kamar ko akwai wasu mutane suka canza sabulun wanka. sai ga sun jikinsu ya so makaikai to akwai magani da za ka iya shi amma babban magani ne ka daina amfani da wannan sabula ko kuma wani zani kan ko zanin gado ne da kake amfani da shi so sa ka na kake ka daina amfani da shi to amma duk waɗannan ba sai ba akwai magani da ake ba mutum ya rage kaikayin jikin waɗansu kuma mutane ke tsane sai an ba su wani abu mai kamar mai kamar basilin din nan su shafa to shi ma wannan yakan rage kaikayin amma waɗansu nasu ma ke tsanani sai an ɗauki fatar jikinsu a je a gwada sannan a tabbatar da abin da ke kawo kaikayin wani lokaci To tana yiwuwa wani dalili ne daban. Eh wani dalili ne daban. To Allah ya <laughs> sauwake. amin amin hajiya. <laughs> to Malam Ibrahim Usman shi ma dai daga can jihar Plateau Najeriya. To. Ya yi tambayoyi ne guda biyu. To. Ina fatan kuma na fahimci abin da yake nufi. <laughs> ya ce wai wai me yasa ne idan ko iska ta hura idanuwansa sai ya rika yin hawaye. Eh to waɗansu mutanen yadda iska in ya hura idon mutum waɗannan lokaci waɗansu abubuwa da ke cikin iskan kan shiga idon mutum to wannan kan sa a jikin mutum yake hawaye abin da ke ga hawaye din wannan wani irin ikon Allah ne inda wani abu shiga idon mutum to hawayen ne yakan taimaka ne kamar yadda Allah ke yake ne wanka idan ya wanke idon ko cire abin da ke cikin idon kuma wani eh. lokaci akwai wasu abubuwa da za su shiga ma ba su dace da idon naka sai idon ya ta ruwa don ya fidda don ya fidda to kuma wadansu kawai akwai wasu mutane kawai haka kawai domin ba wani dalili idan sai ta ruwa amma dai domin haka ne akwai magani da za a iya baka in dai kawai haka idan kawai soma ruwa ba wani dalili. idan haka idan mutum ta yana fidda hawaye ko kuma ruwa din nan alama ce ta wata cuta ko ciwon ido. eh wani lokaci ciwon ido ne in dai in dai in iska ne ke shiga waɗansu abubuwa na shiga idon to wani ɗansu lokaci kuma ruwan na fitowa domin wani ƙwayan cuta ne da shiga idon ɗan adam saboda haka in dai abin ya ci gaba za ka iya abin nan za iya iya ka magani wani lokaci kamar nan kasashen hmm. akwai wani irin kofi wanda ake sa wanda ke yi kama da idon dan adam wanda yana dan ruwa amma wani irin ruwa ne musamman za ka sa sai a wanke idon duk waɗannan na taimaka amma wannan musamman ko muna da shi a kasashen mu ba a to kila in ya je <laughs> gun likitan ido in akwai eh, za a in ya je wani likitan ido za a iya wanke idon a tabbatar eh, inda wani abu ne ke faruwa to kuma kamar yadda ya rubuto mana wannan wasiƙa an je gun likitan sai ya mishi bayani haka eh in ya bayyana mai likitan yadda ya bayyana mana to likitan zai iya taimakon shi in dai likitan da ya je bai gane abin da yake ba to ya je irin likitocin da suka wadance akan sha'anin idon dan adam eh aida ma akwai likitocin ido na musamman eh musamman waɗanda suke so gwanince akan idon dan adam to in ya je waɗannan za su taimake shi kwarai da gaske to Allah ya sa ya samu taimakon da yake amin amin hajji amin to kamar yadda na ce maka malam Ibrahim Usman ya yi tambayoyi ne guda biyu To hajiya. Tambayarsa ta biyu wai me ke kawo irin ciwon nan ne a hammata ko kuma maruru? To abin da ke kawo maruru wani lokacin san a fatar jikin ɗan adam fatar jikin ɗan ita ke kare mu daga kowane irin ƙwayan cuta da ke zuwa daga waje. Eh. Eh to to wani lokaci abubuwan sukan taru a kan fatar. In ya taru to yadda jikin ɗan adam ke kare sai ƙwayan halitta da ke kare mu za su wani abu wanda zai zagaye shi wannan ƙwayan cuta wanda ba zai iya sa wani illa a jikin ɗan adam ba to ya shi abinda shi ne ke kawo wannan kan maruwa lokacin kan maruwa ne ya girma wani lokacin ya fashe sai ga wani irin ruwa na fitowa to duk wannan inda jikin ɗan adam ke kare kanshi ne to kuma akwai waɗansu mutane waɗanda suna da waɗansu ciwuka wanda zai bi wani irin wani hanyoyi akwai waɗansu irin hanyoyi banda hanyar jini da hanyar da jini ke bi ana kiran kamar lymphatic to wannan hanyar to wani lokaci abin yakan dan yakan sa ko a hamata sai ka wani kulu kulu haka to in wannan ya ci gaba in ka ga abin na yawa ka je wani likita a duba a tabbatar me ke faruwa hmm. ko eh. kuma in mutum yana amfani da irin abin shafa ka na dina a hammata da ake ce eh. ma deodorant in bai karbe ka ba to waɗansu akwai waɗansu waɗanda in bai karbe su ba kamar waɗansu ana amfani da kama zinc ne da waye da aluminium ka waɗansu irin aluminium ɗin bai karbe za ka shi ma wani ka sa bai karbe jikin ka ba sai ya sa kai ka yi kaluluwa kai kai ko sai ka min kalulu anan to wannan in ka ce ka canza abin da kake amfani da shi na na rage zufa din nan shi ma to in kuma ba dan wannan dalilin ba in sauran bayani da kai ne dole sai ya je an duba shi kenan ba shi eh, magani eh duk waɗannan abin da ya canza ba taimaka ba dole ya je wani likita a duba shi to Allah ya sauwaƙe amin amin hajiya To Malam Himma mai gero a can gwalolo a ƙaramin hukumar gama jihar Bauchin Najeriya. Shi kuma yana so ne wai wai wai me ke sa mutane suna haukacewa ne. <laughs> To abin da ke sa mutane ke haukace akwai abubuwa da wani lokaci kamar gadon shi muke wani lokaci domin waɗansu kuma wani lokaci waɗansu abubuwan waɗansu kan haukace domin waɗansu abubuwan da suke sha ne wani lokaci. Kamar shan kwayoyi masu samaye? Eh, eh, waɗansu kawai da suke jiyo hankalin ɗan adam. Waɗansu kuma domin hatsarin da suka yi ne ke kawo wannan. Duk akwai abubuwa da suke kawo waɗannan waɗansu kuma wani lokaci kawai haka sai ga mutum kan shi ta juye to wannan kuma wannan iko Allah ne amma. To likita ban tare ka ba kamar kace hatsari ɗin nan wani abu ne ke taɓa kansu? Eh waɗansu ko mutum in ya hwaɗe ya bugi kansa akan wani abu. Wato ba ma sai haɗarin mota ba. Eh wani lokaci kawai in ka faɗi haka wani lokaci yana iya taɓar ƙwarƙwarar mutum yadda mutum yake tunani ko na abu. Eh. To irin wannan akwai abin da za a iya yi? Mutum kamar mutum ya faɗi don wani abin ya taɓa ƙwaƙwalwar shi. To wani lokaci kin san abin da ke faɗi, mutum ya faɗi akwai yadda jinin ke bi ta ƙwaƙwalwar. inda an tabbata domin wani lokaci a waɗansu wuraren jinin kan daskare wani lokaci an buɗe kan gabaki ɗaya a duba an cire shi wanda jini ya daskare cloud ke da turawa ke kaya a eh. duba waɗansu kuma kawai kawai da Allah ya suke nan kawai kansu kawai a juye yake to dan dole a ba su magani su ta sha. To kamar irin waɗanda suka yi gado ɗin nan. Eh. Ana iya warkar da su kwata-kwata ko ko kawai magani za a ta ba su ne dai kawai. to yawancin su waɗansu kai gado yawanci ba a iya warkar da su gaba da amma akwai magungunan da za a iya ba su yadda ba za ka san masu kansu ya taɓu ba. To. Eh, amma wannan maganin dole su ta shan shi kowane lokaci. Wato dai har iya rayuwarsu. Ya iya rayuwarsu. Eh. To likita lokaci ya fara daga mana hannu. A saboda haka anan za mu sallama da masu sauraronmu sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya. A halin yanzu kuwa a madadin? Dr. Ladar. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. Babu mai hoji da